na zo hutu and akwai eh, project da nake working on a nan garin also su shi ma yanzu currently muna yi ban taɓa sa ma kaina cewa wai ni actress ce ta kudu ko ta kaza ko ta kaza a kawai ni actress ce kuma alhamdulillah yes na yi aikin a bollywood na yi aiki a na yi aiki a industries da yawa na yi aiki a nollywood na yi aiki a bollywood na yi aiki a hollywood so alhamdulillah in ka duba farawa na daga Kannywood it was more like a foundation duk abin da na koya na koya a Kannywood ne sannan na matsa na tafi Nollywood su ma suna da kusan iri ɗaya da abin da muke yi na tafi bollywood wanda gaba ɗaya su environment ɗinsa ba ma irin namu bane kalan yadda suke abubuwa ba irin namu bane kuma um, na ji daɗi da na je can saboda ko da na je bollywood ba na tafi a matsayin actress bane na tafi a matsayin ina son in koyi yadda ake yadda suke aikinsu kuma alhamdulillah su ma nasu um, nasu is very different so ba zan iya ce maka ga masana'antar da na fi jin daɗi ba amma dai gaskiya Ah, abin da na koya a bollywood na ji daɗin zuwa wurin na ji daɗin um, aikin da na yi so duka <laughs> percent of abin da yake faruwa na in na yi abu a fara magana a kai a shi rahama ta yi abu rahama ta yi abu ban taɓa planning ɗin shi ba ko in ce bari in yi kaza saboda a yi magana bari in yi kaza saboda a yi magana akwai personality also which yana playing da yawa yana playing sosai a cikin rayuwata so wani abin da zan yi ba lele zai maka za ka so shi ba ko kuma mutane za su so shi ba amma i don't know kawai i feel kowa da kalan nashi eh, eh, eh, stardom din kowa da kalan nashi star power din kowa da kalan yanda fim yake zuwa mishi idan ka duba akwai star din da zaka ga artist din da zaka ga yayi abu wanda yake sama da abin da na yi amma ba a ce komai ba amma kuma in na yi less than what he did za ka ga ana magana ana shi rahama ta yi kaza rahama ta yi kaza rahama ta yi kaza duk abin da ya faru da ni the more ya faru nake ɗauke shi as lesson in tafi so kaga babu ma abin da zai kawo da na sani ba kawai na yi kaza ko kuma wani abu da na yi ya jawo an yi kaza an yi kaza kawai sai in fili a ah, rahama this is a lesson take it and move on simple ko kuma a kula gaba abin da nake gaya maka ina kenan shikenan wai kusan tun da na fara gariya na ne ina fuskantar kalubale kuma a kowace shekara zan iya gaya maka abin da ya faru bit by bit so shi yasa na ce maka duk abin da ya faru da ni na daukan shi ne kawai a matsayin darasi in bi in ka duba in ka duba 2016 aka yi abin an kori rahama wane ne wane ne aka dawo 2017 aka ƙara yi aka dawo 2020 aka ce rahama ta sa riga a buɗe so almost every year abubuwa yana faruwa abin da yake hana ni bacci cikin dare cin amana ba na son ga an ci amana na especially mutum mafi kusanci da ni ba na so shi kaɗai ne na san yake sani damuwa da abubuwan da suke faruwa ba su cika sani damuwa ba amma wannan ina iya kwana da kwanaki da sati ina damuwa a kai the best thing da nake yi a rayuwa na shine in ɗauke ido ko in ɗauke kunne ba ma na so in gani balantana ya dame ni in na gani kuma zan ɗauki wani abu in yi replacing da shi kawai in ci gaba da rayuwata ni mutum ne wanda ban cika saka damuwa a raina ba abin da babban ishu ni ba ishu ba ne a wurina so ana yan wana suna kallo na ma suna cewa i'm too soft rama ya too soft rama kin cika hakuri idan damu ne idan da an yi kaza an yi kaza but kawai na sa raina kowane mutum a duniya yana feeling yana da yana da opinion a kanka zai faɗi abin da ya ga dama a kanka so me yasa zaka biye mishi saboda 90% of mutanen da suke magana wasu baka taba ganin su ba ko kana so ko baka so sai an yi abin da in na ji zai sa ni in tuntsire da dariya ko da yaushe ina cikin dariya so da kai magana ɗaya biyu zan yi dariya <laughs> ko me ka faɗa da is funny zan yi dariya akai bana yawan fishi bana yawan haɗa rai <laughs> yaushe rama sado za ta yi aure ba da jimawa ba babu amma ba na san ba da jimawa ba ko kuma ne zai yi yin eh <laughs> kowa ya sani za mu jira mu gan shi an gwara masa da ai ba zai boye ba bambancin rahama sadau ta duniya da ta cikin gida kamar bambancin sama da ƙasa ne akwai bambanci sosai idan ka shigo cikin gida ba ni za ka gani ba in ka fita waje ba ni za ka gani ba so na riga na yadda da cewa da na fita waje ni public figure ce ni public face ce so I have to act the part. In na shigo cikin gida kuma ni babbar ya ce, sannan ni ɗaya ce. So yes a gida ƙari na ban masa dafa abinci ni nike dafa abinci. <laughs> so in ka gaya ma wani a waje ba zai yarda ba. Mutanen da ba zan taɓa manta da su a Kannywood ba akwai alinu idan ka banna zan ce alinu alinu alinu amma bari a bashi ɗaya akwai alinu akwai yasin awal akwai eh, akwai alinu <laughs> Alinu Ubangida ne, mentor ne, kuma shi um, ogan kowa ne. And um, ya yi playing part a rayuwana sosai, kusan in ce 90 100% of rayuwata a Kannywood da yanda na taso da, da, da, da um, you know, da kula da ni. He has been a very protective mentor, yes, and I appreciate that. So kuma a cikin industry haka ba mana ka ba duk inda kake, duk inda kowane kalan industry in ka shiga, definitely kana neman guide. So ina respecting din shi ba kaɗan ba. Gaskiya. ya masa za a ce ba na shiri da matan Kannywood. Duk wanda ya ce maka Rama Sado tana da ji da kai to bai santa ba ne gaskiya. Saboda ba na tunanin na taɓa haɗuwa da mutum iri na. Gaskiya ni ban taba haɗuwa da mutum iri na ba. Ni kaman wawuya ne da na ganka zan saba da kai za a fara wasa a fara dariya. So ta yaya ne ake cewa Rahama Sado tana da girman kai, tana jijji da kai, ba ni da shi. Matan Kannywood kuma ka faɗo sunaye wane ne ba na shiri da su yanzu babu shi. kowace da ka sani muna magana muna shiri da ita kawai dai ina tunanin maybe saboda ba a ganin mu tare kuma idan ba a ganin mu tare me dalili ayyuka kowa yana da schedule din shi kala-kala Kolai Gelsin.